manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mazaje da cewa a hirdin su da shiga gurin mata da shiga gurin mata ma'ana san da mata suke cikin gidaddaji suke cikin yanayin da sun keɓanta da junansu galibi mata ba sa kawo wani abu da za a ce wai kariya ce ta musamman da za su ba kansu wurin sanya hijabi ko wasu kaya waɗanda suke idan za su bayyana a gaban maza suna a tsakaninsu da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wad-dukhula 'ala nisa a hirɗinku da faɗawa gurin mata shiga gurin ba tare da izini ba niya da su shiga a yanayin da in sun keɓanta da juna duka wannan malami suna ambata shi yana cikin wannan hani da manzo Allah sallallahu alaihi wa yayi sai aka ce da shi ya rasulullah aita alham ya manzo Allah me kake gani game da dan uwan miji sai ce alhamul maut dan uwan miji kam halaka ne ma'ana me buɗe kofar da ɗan uwan miji zai rika shiga gurin matar ɗan uwansa ba tare da ta sanya hijabi ba to buɗe kofa ce ta halaka domin zai iya bayuwa zuwa ga aikata alfasha don haka yake da kyau mu kiyaye irin waɗannan ka'idoji na shari'a domin rashin bin su yana haifar da barna da matsaloli a zahiri da muke gani a cikin rayuwar mu wasu abubuwan sun bayyana wasu kuma ba su bayyana ba dai Allahu biha alim da